ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما يا كومومني in kun nisanci aikata manya-manyan zunubai kamar shirka da Allah da saba wa iyaye da kashe rai da cin riba za mu yafe muku ƙananan zunubai ta hanyar kankare su da shafe su mu shigar da ku wajen zama na karamci ga Allah mai girma wanda shine aljanna